والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shidda ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi wato shafi na ɗari biyu da hamsin a nawa daga ƙasa na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim وما ثبت عليهم منه فإن الله تبارك وتعالى يغفره لهم إن شاء Allah. wato abin da ya tabbata game da sahabbai an gane ku na kura-kurai? abin da ya tabbata game da sahabbai na kurakurai lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta musu wannan kurakurai insha Allah ta'ala a gare abin da ya tabbata cewa sahabbai sun aikata din to Allah ta'ala zai gafarta musu saboda me لأن حسناتهم نرجو أن تكون راجحة على أخطائهم domin lallai kyawawan ladansu kyawawan ayyukansu muna fatan ya zama to yarin jayi kurakuransu ridwanullahi alaihim Allah ya ƙara musu yarda يدفعون إلى هذا لاتقاد هذه التزكيات لهم to menene abin da ya tunkuɗa mu zuwa ga wannan wannan kudin cewar eh? wani abu ne ya tunkuɗa mu har zuwa ga wannan kudin cewar na cewa sahabbai abin da suka aikata na kurakurai Allah ta'ala zai gafarta musu menene abin da ya tunkuɗa mu zuwa ga haka Abin da ya tunkuɗa mu zuwa ga wannan kudircewa shine hazihi tazkiya lahu shine irin wannan tsarkakewa wanda Allah ya yi musu نعم إذ شهد الله لهم بالسابقين واللاهقين منهم بالجنة والرضوان domin Allah ta'ala ya yi shaida ga wanda suka gabata sahabban da suka fara musulunta da kuma wanda suka rike su daga baya Allah ya musa shaida da aljanna da kuma yardansa dukan su gaba daya Allah ta'ala bai wada wani daga cikin sahabbai ba an gane ko da wa'annan sabiqun din da wa'annan lahiqun din mana in an ce sabiqun wa'anda suka fara musulunta wa'anda suka fara gwagwarmaya domin ci gaban addinin musulunci Allah ya musu shaida da aljanna sannan kuma wa'anda suka biyo bayan su ma su ma Allah ya musu shaida da aljanna din su ma فقال لا تستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل سيكي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل sai Allah ya ce baya baya zama daidai daga cikinku wanda ya ciyar da dukiya tun kafin fatahu maka kuma yayi yaki baya zama daidai da wanda ba haka ba ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min wa qatalu wa'annan sun fi girman daraja fiye da wa'annan da suka ciyar da dukiya bayan fatawa maka kuma suka yaki wa kullum wa'ada Allahu al-husna amma kuma dukkan su gaba daya Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine aljanna wallahu bima ta'maluna qadir Allah subhanahu wata'ala mai ba da labari ne ga abin da suke aikatawa wa kullan yani as-sabiqina wallahi kina minhum wato kullan da yace yana nufin waɗanda suka tsere na farko da waɗanda suka riske su dukkan su gaba ɗaya Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine aljanna man hajara qabla al-fath wa man hajara ba'dahu wanda yayi hijira kafin fatahu makka da wanda yayi hijira bayan fatahu makka su gaba ɗaya Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine aljanna kulluhum shamalatuhum rahmatullah kowanne daga cikin wannan rahaman Allah ta riske su فما الذي يدخلك بين الله ibadi ne. menene abin da zai shigar da kai tsakanin Allah da bayansa shi Allah ya riga ce ya gafarta musu Su kai kuma menene abin da zai shigar da kai har ka zo ka shiga tsakanin Allah da bayansa eh wane ne ce ka shiga tsakanin Allah da sahabban annabi wanda sahabban annabi Allah ya ce yan aljanna ne kai kuma kana nan kana yanke mutu wani hukunci na banza tare da kai alladhina hum kullasu ibadihi wa afdalun nasi ba'da al-anbiya wanda su ne tsarkakakkun bayansa su ne fiyayyun mutane bayan annabawa su sahabbai la kana wa la yakunu mithluhum wato ba a taba samu ba kuma ba za a taba samu irin su ba ba a taba samu ba kuma sa'an nan ba za a taba samu ba har abada كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يند شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسر هما يشي باب الأباري كبير السحبين فالذي ثبت عليه ذنب wato duk a cikin sahabbai wanda zunubi ya tabbata a gare shi yaghfiru Allahu lahu li suhbatihi wa li jihadi Allah ta'ala zai gafarta masa saboda abotansa da kuma jihadin da yayi annabi ya abuci annabi sannan kuma ya yi jihadi tare da annabi wayannan abubuwa guda biyu sun isa Allah ya gafarta musu zunubai domin sa wa fi a'mali salihah wa asbabin kasira sannan kuma Allah zai iya gafarta masa saboda ayyukansa masu kyau da kuma sabubba masu yawa وأخيرا هم أولى الناس بشفاعة رسول الله Salam. الصلاة karshe. su sahabbai su ne suka fi cancanta su samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna tabbata cewa shi li ahalin shaba'ir min umar? ceto na ya tabbata ga ma'abota manyan zunubai daga cikin al'umma ta to in har masu manyan zunubai daga cikin al'umma annabi za a ceci a ashe sahabban annabi suka fi cancanta su samu ne su samu ceto din من أحق الناس بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وانيني ما في شلشلتوا متعليم يقام شيطان من ذا الله صلى الله عليه وسلم منهم كما صحابي وأيدي شلشلتا رضوان الله عليهم الله يقارى مبيدا لهذا نحن لا ندخل فيما جرى بينهم تصبوا دوانا تصبوا دوانا saboda irin yaban da Allah ya masa bai a cikin Qur'ani da irin alƙawarin da ya musa da aljanna shi yasa ba ma shiga ba ma kutsawa cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai fil jamali wa fi sifain a cikin yakin jamal da yakin sifin a gane ba ma kutsawa ga abin da ya faru tsakanin su huwa ahli sunna wal jamaa wannan shine mazhaba na ahli sunna wal jamaa an gane ko menene mazhaban su shine ba sa kutsawa da abin da ya faru tsakanin sahabbai idan ka ga mutum yana kutsawa yana so yayi alƙalanci ya ce a cikin sahabbai da suka yi faɗa wani shine mai gaskiya wani shine mara gaskiya wani shine kafiri wani shine musulmi wani shine mutumin kirki wani shine mutumin banza a nan kenan yana so ya zama so alƙali tsakanin an gane wannan ko to wannan mutumin baya cikin ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a wato sun yarda da maganar Allah da ya faɗa cewa dukkan sahabbai gaba ɗaya yan aljanna ne dukkan sahabbai gaba ɗaya mutanen kirki ne da zarar mun ga wani mutum yana da awan sunna yana sallah yana azumi yana zakka amma sai ya zamanto ba shi da wani aiki face ya aibanta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani aiki face alƙalanci tsakaninsu za mu ce wannan baya tare da mu wannan ba a halittu suna ba ne saboda Allah subhanahu wa ala ya hana mu alƙalancin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu sannan magabatanmu mu tun daga ainihin su sahabban kansu da tabi'ai da tabi'ai tabi'in gabaki ɗayansu ba su yi wannan alƙalanci ba to in mun ga mutum na yi to za mu ɗauke shi in ma ɗan shi'a ko ɗan hawari amma mun san kwata-kwata baya tare da ahalin sunna wal jama'a an gane idan ko mutum na yi alhali shi jahili ne ba ya zama to bai san hukuncin abin ba sai ya shiga to yana bukata a tsayan masa da hujja a kusa masa da shubha idan an tsayan masa da hujja an kusa masa da shubha sai ya zama to har yanzu ya cije akan ra'ayinsa a nan sai a bid'antar da shi an gane wannan ko نعم فنحن نعتقد في الجميع أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم mu muna kudircewa ga dukkansu wato mutanen jamal da mutanen sufin muna kudircewa cewa lallai su sahabban manzon Allah ne dukkan sahabban annabi wa annahum min ab'adin nasi an al-ahwa'i wal aghrab cewa su sahabbai su ne mafi nisan mutane daga san rai da kuma ainihin wani ajanda na duniya an gane ko sun fi kowa nisa daga san rai sun fi kowa nisa daga ainihin target na duniya neman duniya wa anna kullum minhum mustahidun cewa lalle kowanne daga cikin sahabbai mai ijtihadi ne shi li anna tilka fitnatun ja'at domin wannan fitina ce wacce ka zo وكل واحد منهم يرى نفسه على الحق كما kowanne daga cikin su yana ganin kashi akan me akan gaskiya wato bangaren Ali bin Abi Talib suna ganin kansu akan gaskiya bangaren ainihin Talha da Zubair suna ganin kansu akan gaskiya haka nan bangaren Muawiya suna ganin kansu akan gaskiya kowanne daga cikin su yana da ainihin kwakwaran dalili akan abin da yake an gane ko duk wayannan yaƙoƙi gaba ɗaya babu wanda ya yanki a cikinsu da san rai an gane zai iya yi wa wanda daga cikinsu ya yi ishtihadi ya kuskure wanda daga cikinsu ya yi ishtihadi ya dashi amma dai ya kamata mu san dukkan gaba ɗaya sun yi wannan abin ne don neman yardan Allah da wa'anda suka dace din da wa'anda suka yi kuskure din duk gaba ɗaya sun nemi yardan Allah ne akan haka an fahimci wannan ko وحتى بعض الصحابة توقفوا لشدة المهنة والفتنة يوم تكون غني har ma wasu daga cikin sahabbai sun yi tawakkufi saboda tsananin jarabawa da tsananin fitina wato da yaƙi ya kai yaƙi to wasu sahabbai sai su ga kai kila bangaren Aliyu ya fi gaskiya kai shi ma bangaren Muawiya na da hujja kai bangaren su Talha suna da hujjojinsu wasu daga cikin sahabbai da suka ga shubuha din yayi yawa sai suka dakata akwai fada wanda in ya faru za ga cewa duk masu fadan gaba ɗaya kowanne yana da gaskiya irin nashi to irin wannan idan mutum mai adalci ne idan ya ga fadan akwai shubuha bai kamata ya yi sai ya yi tawakkufi shi gaskiya na saurari maganan wani na saurari maganan wani na ga gaskiya a cikin manganun akwai dan akwai shubuha a ciki to ni da kawai a nawa babu adalci tawakkufi na dakata kawai zan dakata da al'amarin nan har sai gaskiya ya bayyana gare ni an gane shi kuma wani ba haka yake ba wani kawai zai duba wa yake su idan ana faɗa kawai zai ce to ai kawai an ce ya tsarka in ya ya tsanka in ya rube ne <laughs> eh duk kawai ya tsarka baya lalacewa kaza sai ya duba kawai wane ne nashi sai ya goyi bayan nashi kawai an gane to saka idan ana irin wannan abu in akwai shubaha sai kai tawakkufi kaga in kai tawakkufi Allah ta'ala ya san ba ka da wani son rai a cikin al'amarinka an fahimta to irin wannan akwai sahabbai irin su abu huraira irin su sa'ad bin abi Waqqas irin su abubakar al-ansari wanda daga cikin sun kiyar yarda su shiga cikin wannan fitina din an gano wannan ko sun koma gefe to kaga irin wannan shine abin da malam ke magana anan cewa wasu daga cikin sahabbai sun yi tawakkufi akan al'amarin saboda tsananin musiba da kuma fitina نعم وكثرة النقول والإشاعات والأخبار يو ديوان أينهن نفسوشي yawan ainihin gulmace gulmace an samu ainihin gulmace gulmace da yawa a cikin al'amarin wanda kuma wasu gulmace gulmace wasu ne kawai suka zauna suka shirya shi abdullahi bin saba da shi da mutanensa sun zauna suna ta shirya ainihin rikice rikice sai a aika da wasiƙa zuwa ga wayannan a aika da wasiƙa zuwa ga wayancan sai a gwara kansu haka aka yi ta rikici aka yi ta rikici an gano wannan ko sai wannan ce to ai gashi na amin wasiƙa shi wannan shi shi gashi mai wasiƙa an gane aka yi ta samun irin wannan fitina sai abin ya zama to fitina ya tsananta a cikin al'amarin an gano wannan ko yawwa ja'ala adadan min as-sahaba yatawaqqafun sai wannan ya sanya wato adadi masu yawa daga cikin sahabbai suka dakata ka ce wannan al'amarin akwai shaɗanci a cikinsa a wa'annan sun ce an ce musu kaza wa'annan ma sun ce an ce musu kaza to ya nuna kenan akwai wasu mutane wanda su burin su su gwara kan mutanen kirki kenan to tun da haka ne kuwa ya kamata mu tsaya mu nutsu mu yi zurfin tunani a cikin al'amarin kada mu kutsa cikin me kada mu kutsa cikin fitina la ma'a hada wala ma'a hada wato sai ya zama to ba sa tare da wannan ba sa tare da wannan an gano wannan ko irin wannan abu ma in ya faru sai ka ce to ai duk wayannan mutane duk nawa ne wayannan sahabban nawa ne wayannan sahabban nawa ne tunda duk manzon Allah ya musu kyakkyawan yabo an gano wannan duk gaba ɗaya ina tare da dukkan gaba ɗaya wanda ya yi kuskure Allah ya gafarta masa wanda ya yi daidai Allah ya bashi lada baka huta ba amma in ka zama to ɗan siyasa ba kamar yadda 'yan shi'a suke yi sai su ware su suna goyon bayan bangare kaza sai su kafirta ɗaya ɓangaren su faɗi miyagun munganu ga ɗaya ɓangaren to irin wannan yana daga cikin abin da yake ya saba ma adalci a wajen irin wannan al'amari an fahimci wannan ko kaga kamar abin da ya faru tsakanin Malik bin Anas rahimahullah tare da Ibn Abi Zi'ib da Malik bin Anas da Ibn Abi Zi'ib dukkan su gaba ɗaya malaman menene su malaman sunna to a lokacin da ainihin wato imam malik ya zo ya rubuta a cikin wasa, hadisi ingantacce albayi an bilkiya malamai safarraka masu ciniki guda biyu suna da zaɓi batsar ba su rabu ba idan da ni da kai muna ciniki idan na yi abu a wajenka kafin mu rabu ina da zaɓi in ce na fasa ko zan yi kai ma an ka siya a kai misalin kai da na siya din kai ma kana da zaɓi ka ce ka fasa siyar mu kafin mu rabu to wannan hadisi ya inganta ina ba ta gane har ma imamu malik ya rubuta shi a cikin muwasa to sai imamu malik in an tambaye shi fatawa to aka rubuta lawo ya hukuncin mutumin da ya tsaye abu a wajenka kafin ku rabu sai ya mayar ma cewa baya yi sai malik ya ce la kawai idan mutum ya riga ya tsaye abu a wajenka ba shi da iko ya mayar da zaran ka ce ka siyar mai shi ma ya ce ya siya ko da nan gaba ya yi nadama bai da iko a mayar akar maka lawo wannan hadisin ba da rutu a cikin da rutu a cikin motsa sai malik ya ce ya saba mu ainihin amalu ahlul madina to da wannan ibn abi zaid abokin karatun shi ne da shi da malik sun yi karatu a wajen malamai daya ana kiransu aqran wato tsara rakin juna ne wajen neman ilimi to sai ibn abi zai sai jiyo labarin wannan abu shi da sai zo ya kai wa imam malik ziyara ya ce wa malik a na ji labari kana ba da wata fatawa ya ce wata fatawa ya ce fatawa dangane da ainihin ciniki idan mutum ya siya abu a wajenka sai daga baya sai ya yi da dama kafin ku rabu zai iya mayarwa sai malik ya ce ba zai iya mayarwa ba tunda ya riga ya ce ya siya kawai ya riga ya siya to me za mu ce kan hadisin nan da manzo Allah ke cewa albayyi ajibul qiyar malamin tafarraka masu ciniki guda biyu suna da zabi matsar ba su rabu ba yake tabbas hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi amma kuma amma kuma baka bada fatawa da shi ce eh abinda ban sa ban bada fatawa da shi yayi karo da amal ahlul madina to shine ibnu abi shi tunda haka ne kuwa ba ni ba ka har abada ina ganin akan wannan an samu adawa mai tsanani tsakanin shi da malik har suka bar duniya ba sa ma juna magana an gano wani ko wato duk wani kokari da aka yi dan a sasanta biya gagara har ta kai matakin da ibn abin zai yana kafirta ma malik cewa malik ya yi ridda me yasa ya ridda ya bar hadisi ingantacce an gano wani ko amma kuma ainihin ɗaliban ilimi da suke karatu a wajen malik suke karatu a wajen ibn abin zai ba su fasa karatu a wajen su ba gabaki ɗaya duk guda biyu gaba ɗaya suna karɓar hadisi wajen su kuma suna mai suna fa'idantuwa da ilimin su suka ce wannan wannan rikici naku ne bai shafe mu ba suna fatan gane wannan rikici na waye naku ne gashi nan ana ta bugawa ana kafarta juna amma ɗalibai suka ce duk malamin suna ne suna ta fa'idantuwa da juna suna karatu wajen juna amma har ibn abin zid ya bar duniya yana kafuta malik ku gane wannan ko sannan shi ma imam malik su ta haɗo shi da ibn ishaq wanda ya rubuta littafin magazi shi ma ibn ishaq da ya rubuta littafin magazi an tambaye shi game da tarihin imam malik da aka tambaye shi game da tarihin imam malik sai ya ba da tarihin kan kuskure cewa imam malik na da alaka da bayi wato silsilan shi yana da alaka iyayen suna da alaka da bayi to akan wannan imam malik ya kyamace shi har ya zama to idan aka tambaye shi me zai ce game da ibnu isa sai ce dajjalu bin dajjalila sai ce dujjal daga cikin daga cikin dujallai haka imam malik shi ma suka rayu tare da wannan dukkan su gaba ɗaya mutanen kirki ne ibnu isa mutumin kirki ne sannan imam malik ba mutumin kirki ne amma kuma ana kama juna da masu zafin gaske na ba san gane amma kuma duk gaba daya ɗaliban ilimi ba su daina fa'idantuwa da mai ba da ilimin su wato almuhim rikicin da ya faru tsakanin sahabbai muke kawo magana cewa da bangaren ali bin abi talib da bangaren wa muawiya dukkan su gaba ɗaya sahabban annabi ne dukkan su gaba ɗaya zamu fa'idanci da abin da ke tare da su na ilimi ba za mu yarda a soke mana ɗaya daga cikinsu ba an fahimci wannan to idan ka duba tarihi na musulunci duk irin wayannan abubuwa sun faru har ma ya to malamai na hadisi sun kawo wata ka'ida saboda abin ya faru da yawa kamar akwai imamun nasa'i a imamun nasa'i ya je karatu ya ji labarin wani malami malamin nan malamin hadisi ne ko kuma malamin kafin ka zo wajen shi kai karatu akwai ka'ida in za ka yi karatu wajen malamin dole ne sai ka zo ka gaya mai zan zo karatu wajen ka ɗaya kenan sannan kuma na biyu sai ka zo da shaidu biyu ko shaidu uku cewa kai mutumin kirki ne sannan ya ma karatu kawai sai imamun nasa'i sai ya kuskure sai afka mai majalisi ba tare da ya cika wannan sharafi ba malamin yanzu ya ganshi a majalisun shi ya ce a wane Eh, me ka zo wannan majalisin ina shaidinka waye baka izini ka zo ya shi wuce to ba ta ka bani waje a gaban taron jama'a malam ya kore shi to tun da ya kore shi din nan imamun nasa'i duk inda ya je sai ya soki wannan mutum kuma duk hadisin da ya san ya haddace daga mutumin ya zubar da su an gane ko mutumin mutumin kirki ne sosai an fahimci wannan ko mutumin kirki ne sosai wannan bawan Allah ɗin to duk akwai ire-iren wannan a cikin tarihi wanda sun faru shi yasa malamin ka ce a aqran tudwa wala turwa wato sa'o'in juna mutanen da suke sa'o'in juna idan suka yi suka kawo ruwaya na batanci ga juna ana naɗe shi ba a ruwa shi saboda irin wannan abin ya taso yana zama shedanci mai girman gaske har ya zaman to kaga ana faɗi manganu masu zafi har ma a wuce gona da iri akan mutum to irin wannan za a naɗe shi ne a zubar Ke wannan kawai rikicinsu ne kawai rikicin imamun nasa'i ne da wani rikicin imam malik ne da wani rikicin imam wa rikicin imam malik da ibn abi zaid kaga duk abin da ibn abi zaid ya faɗa kan shi za mu nade shi mu zubar ba za mu yi mai ba domin da an saurari maganar ibn abi zaid ba za a ƙara ruwaito hadisi daga malik ba ku fahimci wannan to wannan shine karatun da malam ki nuna mana a nan wajen magabatan mu sahabbai abin da ya faru tsakanin su na rikici wato dukkan su gaba ɗaya za mu ɗauka namu ne an gane ba za mu zo mu zama to alƙalai mu ware wasu ɓangare muna aibanta su wasu ɓangare muna ne ba muna yabo na'am wannan aƙida ne na 'yan shi'a 'yan shi'a ke yin haka da kuma 'yan khawarij da sauran ɓangarori na bid'a na'am ثم بعد ذلك درست الأمور وفهمت sannan bayan haka sai aka yi darasi ga al'amura aka fahimci al'amura gaba ɗaya wawa ila akhiri wato da kaza da kaza har zuwa ƙarshe wa tabayyana lin-nasi anna al-haqqa ma'a aliyin to bayan an yi darasi mai kyau sai ya bayyana ga mutane cewa lallai gaskiya na tare da wa a cikin wayannan yabokin gaba ɗaya gaskiya yana tare da Ali bin Abi Talib wa ulaika mustahidun amma sauran bangaren fa daga gangan suka yi sauran bangaren sun yi ishtihadi ne suka yi kuskure idan mutum ya yi ishtihadi ya yi kuskure ladan shi nawa ladan shi daya wanda ya yi ishtihadi ya dace ba lada biyu ku fahimta wannan ko na'am والرسول عليه الصلاة Salatu قال من Manzon Allah Sallallahu alaihi عليه ya ce. inna bani hada sayyidun lalle dana wannan fa shugaba ne annabi ya nuna hasan yace dana wannan shugaba ne ولعل الله أن يصلح به ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وتبقي يوا الله وتثبت الله zai yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi guda biyu manya-manya daga cikin wa musulmai tabbas Allah zai yi sulhu da shi da da Hassan tsakanin ƙungiyoyi guda biyu manya-manya masu faɗa daga cikin musulmi shi Hassan ne zai musu sulhu fama da hasana ala hada tasarruf tayyib sai ya yaba Hassan akan wannan tasarrufi mai mai mai daɗi wato irin wannan tasarrufi da Hassan yayi wato sai Allah ya yabe shi li'annahum kullahum muslimun domin dukkan su gaba ɗaya musulmi ne bangarori guda biyu masu fada da bangaren muawiya da bangaren mowa. aliyu duk bangarorin gaba ɗaya menene su musulmi ne to a lokacin da hassan bayan ainihin mahaifin shi ya rasu wanda shi ne ya kamata ya zama to amirul mu'minin bayan rasuwar mahaifinsa kun gane wannan ko wato mutanen kufa da mutanen basra da sauran wurare sun masa mubaya akan ya zo ya zama to shugaba a madadin babansa to a da ya yarda amma kuma daga baya sai ya zauna ya yi tunani ya ce to wai wannan maganar shugabancin akan shugabancin nan ne zan zama to ina halarta a yi ta zubar da jinin yan uwana musulmi eh akan shugabanci a yi ta zubar da jinin yan uwana musulmi misali Sun zamanin babana ana ta mutuwa ana ta mutuwa duk dai akan wannan matsala to yanzu idan na zama to shugaba zai zama to kenan da ni da mu'awiya za mu yi tasbar da jini mu'awiya yana da ƙarfi ni ma ina da ƙarfi za mu zo mu yi ta yaƙi to wannan yaƙin kuma dan me muke yin sa yana ta tunani sai ga gaskiya wannan ba maslaha ba ne shi kawai abin da zai faru bari in rubuta wasiƙa zuwa ga ainihin mu'awiya in ba shi wasu sharuɗa in ya kiyaye ni zan yadda in sauka in ban mai shugabancin Shi ne ya zauna ya tsara wasiƙa ya aika wa mu'awiya cewa bayan haka ni ne hasan dan aliyu rabbiyar la'u'an wato na rubuto maka wannan wasiƙa ne domin in ya ma wasu sharɗa idan ka kiyaye su zan maka mubaya'a zan zan yadda da shugabancinka a lokacin da ya aika da wannan wasiƙa ga mu'awiya mu'awiya sai farin ciki ya ce ya gindayo da sharuɗin hassan ya gindayo sharuɗin cewa idan har mu'awiya zai ya yi hukunci da littafin Allah da sunan manzo sallar da wasallam ƙarƙashin wato fahimta na ainihin magabatansu irin fahimta na abubakar irin fahimta na umar irin fahimta na usman in har zai yi haka irin fahimta na Babanshi aliyu in zai gudanar da mulki akan haka zai ba shi yana aiko da wannan wasiƙa mu'awiya ce in dai wannan shine in insha Allah kuma ya tabbata shikenan tun daga lokacin nan Hassan ya kwaso mutanen shi wanda an ce mutanen nan yadda ka san dutse wajen jarumta da kuma yawa ya su da yawa wanda da yaƙi ne za a daɗe ana yaƙi ana zubar da jini amma saboda maslaha na al'umma sai Hassan ya zo yayi mubaya'a yazo sham yayi mubaya'a ga muawiya da ya masa mubaya'a an gane mutane suka yi farin ciki akan wannan cewa maganar zubar da jini ya riga ya kare tsakanin musulmi tun daga wannan shekara aka kira wannan shekara amul jama'a shekara na jama'a an gane ko aka samu haɗin kai tsakanin al'umma ba magana kuma a ce ga bangaren wani ga bangaren wani duk gaba ɗaya sun dunkule sun zama to tsintsiya maɗaurin ki ɗaya gani to wannan abin da ya aikata karama abu ne to amma wajen dilal a nan wajen an ce Allah zai sulhu da shi tsakanin kungiyoyi biyu daga cikin wa daga cikin musulmai kenan da bangaren Aliyu da bangaren Muawiya waye arni dukkan su gaba ɗaya musulmi ne to wannan sai ya rusa aqidan Shi'a su ƴan Shi'a sun ɗauka bangaren Aliyu ne musulmi bangaren Muawiya kafirai ne an gano wannan ko to sai Allah wato aikin da Hassan ya aikata din nan sai tona masa asiri Hassan ya yarda Muawiya da mutanensa musulmi ne an gane har ma shi a sun to wani hadisi wanda yake bai rauni kwarai da gaske cewa a lokacin da Hassan ya yi mubaya'a ga Muawiya Husaini radiyallahu anhu ya yi bakin ciki sosai ya yi bakin ciki mai tsanani har ma yake cewa wato dama a ce an tumbuke min hanci gara a ce an tumbuke min hanci ya fi abin da uwana ya aikata shi yana ganin ya yi bakin ciki da ɗan shi har zoye mu baya a ga mu'awuya to sai aka ce musu idan ko har wannan ya faru to wannan akwai tambayar da za a yi wannan shi'a to kenan sun ce imamansu guda goma sha biyu ma'asumai ne imamansu guda goma sha biyu wa ma'asumai ne kaga daga cikin imamansu akwai Hassan akwai Husaini Hassan yi sulhu da Muawiya Husaini kuma ya yi nadama me yasa Muawiya me yasa Hassan yayi to a cikin su dole ɗaya yi kuskure in ma ya zama Hassan yi kuskure ko Husaini to idan ɗayan su ya yi kuskure waye masumi kenan kenan a nan wajen ɗan shi'a sun nuna mana imamansu ba masumai ne. tun ga shi imamansu suna sabani kan al'amari wani ya goyi bayan abu wani bai goyi bayan abu ba ko bai wannan ko to wannan malamai suna ganin wannan shi ne laifin hasan da kaga cewa yan shi'a ba su gaya wa kowa cewa ya yi laifi ba amma ƙarƙashin ƙasa ya muka laifi mai girma saboda ya tona musu asiri ya yadda mu'awiyar musulmi ne eh to insha Allah su maganinka daga cikin maganin da suka yi wa Hassan yan shi'a sun ce suna da imamai goma sha biyu amma a cikin imaman nan goma sha biyu babu babu ƴaƴan hasan ko guda ɗaya gaba ɗaya duk imaman gaba ɗaya bayan aliyu da hasan da husaini duk sauran imaman gaba ɗaya zuri'a ne na husaini suna ba gani kaga anan karkashin ƙasa suna tsananin adawa dawa da hasan ƴaƴan da ya haifa ba a ba su imamanci ba ƴaƴan da ya haifa ba ma'azumai bane a wani ƴan shi'a sa'annan kuma za ka ga idan suna yabo suna waƙe waƙensu ba za ka taɓa jin suna yawan ina ganin sai su ambaci husaini sau dari kafin su ambaci hassan sau ɗaya yana da wuya ka ga shiya suna ambaton wani hassan kusan mafi yawan su kawai husaini ne kai ka ce ma husaini ma shine annabi ma suna matan gano wannan in kana sauraron tarihinsu da komai gaba ɗaya suna yawan kawo tarihin husaini ne suna yawan bakin cikin husaini suna yawan kaza na husaini amma Hassan ko ne? ko bai wani ko to saboda kaga wannan ya nuna wato ba karamin gudunmawa Hassan ya bayar ga addinin musulunci ba na'am wal hasanu la ya yatanazalu li fusakin wa mujrimin shi hasan radiyallahu anhu ba zai sauka ya mika mulki ga ainihin fasikai da mujirmai ba tunda har ya mika mulki an gane ko wato ba zai yiwu ya sauka ya miƙa mulki ga fasikai da mujirmai ba wa هم فساق ومجرمون كما يصورهم الروافد والخوارج wato bangaren muawiya fasikai ne mujrimai ne kamar yadda yan rawafid yan shi'a suke surantawa da yan khawarij fahashahu an yatanazala liman hadha sha'nu wato ya nisanta ba zai yiwu ba a ce hasan ya sauka ga wannan ga mutumin da yake wannan shine sha'aninsa wa hashahum min al-fisqi wal fujur wato ya wato sun lisanci fasikanci da fajirci ridwanullahi alaihim Allah ya tsara musu yadda ga baki ɗayan su qala wa tathiru al-alsinati an zikri ma yatadammanu aiban lahu kuma ya kamata mu tsarkake harsunan mu daga ambatan duk abin da ya kunshi aibi gare su duk abin da ya kunshi aibi ga sahabban annabi mu tsarkake harsunanmu daga gare shi wa nafsun fihim haka nan duk abin da ya shafi na kasu gare su mu tsarkake harsunanmu daga daga gare shi kama qala umar ibn abdul aziz radiyallahu an kamar yanda umar dan abdul aziz Allah ya kara masa ya sake cewa inna allaha qad tahhara suyufana min dima'ihim lalle Allah ta'ala hakika ya tsarkake takubban mu daga jinenansu oh. Allah ya tsarkake takubanmu daga jinainan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam bal na kuffa alsinatana an a'rabihim to haka nan ma ya kamata ne mu kame harsunanmu daga mutuncinsu Tun da har Allah ya kame takubanmu daga jininsu to ya kamata mu kame harsunanmu daga mutuncin sahabbai an gano wani ko idan ka ci mutuncinsu, kamar kana so ne ka gaya wa mutane cewa saƙon da suka suke isarwa kana yi aiki da shi idan ka ɗauki sahabbai kafurai ne in ka ɗauke su mutanen banza ne to saƙon da suka ɗauko daga manzan Allah zai yi ka da shi ba zai yi ka da shi ba yana daga cikin aikin da 'yan shi'a suka yi na ƙoƙarin baka sahabbai saboda duk wani hadisi da duk wani saƙo da sahabi ya kawo kar a yarda idan sahabbai sun zama sun yi rinda in sahabbai sun zama mayaudara in sahabbai sun zama kaza to yaya za a yi a karɓo hadisi daga gare su kai aiki shi ai ba zai yi ba to haka nan idan an ci mutuncin malaman addini mutumin da kaga yana sassaƙan malamin addini yana so ne ya zubar da mutuncinsa da zarar ya zubar da mutuncin malamin addini kamar yana so ne ya ce fatawan shi ma kada ya aiki da shi ai ba malamin kirki bane an gane tunda ma malamin kirki bane wani fatawa zai gaya mu kun gane wannan ko to wannan yana daga cikin aiki na miyagun mutane ƙoƙarin ɓata mutanen kirki domin cimma wani burinsu na duniya na'am au kama qal ko kuma kamar yanda yace yani annallaha Allah subhanahu wa ta'ala kaffa 'anna al-fitna wato cewa lalle Allah ta'ala ya kame fitina daga gare mu fala nadkhulu bil alsinati wa nulawwithuha bil kalami fihim wato kada mu shiga da harsunan mu gurɓata ta da ainihin magana da sahabbai mu zo muna sukan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam لأنك أنت تتكلم في أصحاب Muhammadin. domin kai din nan kana magana game da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ba'da al-anbiya wanda sahabbai su ne fiyayyen halitta bayan annabawa fala tadhkuruhum illa bil khair kada ka ambaci sahabbai sai da alkhairi ba wala tadhkuruhum illa bil jamil kuma kada ka ambaci sahabbai sai da abu mai kyau wa tadhkuru fadailahum wa mahasinahum ka ringa ambatan falalan sahabbai da kuma kyawawan ayyukansu dan ayi koyi da shi وجهادهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله ما كرنجا أم بشان جهادهم سو da yadda suke bayar da rayukansu sun miƙa rayukansu fi sabilillah sun ba da dukiyoyinsu fi sabilillah domin ɗaukaka kalman Allah wa nusrata ta ad-din da kuma taimakon wannan addini wa anna Allah hada ala aydihim umama kuma Allah ta'ala ya shiryar da al'ummomi ta hannayen sahabbai an gane addinin musulunci ya zo har nan Afirka ta hanyar wa ta hanyar sahabbai eh. wa qada Allah bihim ala ahli ridda kuma Allah ya ya halakar da ma'abuta ridda Allah ya karar da ma'abuta ridda ta hanyar su ko da ba dan su ba da ma'abuta ridda sun yi wa musulunci illa faman yalhaquhum fi hadhihi al'amal to wane ne zai rikici sahabbai a cikin wayannan ayyuka wa zai rikici su babu fi suhbati wa fil a'mal aidan wane ne zai rikici su a cikin matsayin su na sahabbai da kuma cikin irin ayyukan da suka yi wa musulunci ridwanullahi alaihi Allah ya ƙara musu yadda. yarda indama tara kalamar rawati wato a wurin da kake ganin maganganun yan shi'a gabbahumullah Allah ya wadaran su fi ashabi muhammadin wato maganganun su game da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam والله أظن أن اليهود ما بلغوا معشار ما بلغه الروافد. يقول لا رنسي الله wallahi a zatona in ji shek rabi rashi magulla wallahi lallai yahudawa ba su kai ɗaya cikin ɗari na ainihin abin da 'yan shi'a suka kai ba wajen aibanta sahabban annabi irin aikin da 'yan shi'a suke yi wajen ɓata sahabban annabi in an kasa shi ɗari yahudawa ba su ɗauki ɗaya ba an gane ko saboda idan mutum na karatun littafan 'yan shi'a zai ga littafan na cike da ainihin zagi da batanci da tsinuwa Eh, da wulaƙanci ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa jin ɗan shi'a ya faɗi wani abu na alkhairi kan sahabban manzo ba an gane ko na'am qatalahumullah Allah ya wadaran su Allah ya tsire musu fi tahrifi dinillah wato wajen karkatar da addinin Allah ɗan shi'a sun ƙware wajen karkatar da addinin Allah su ba da labarin ƙarya akan sahabban annabi na ta gane wata rana aka ce wai a lokacin da aka yi mubaya'a ga abubakar radiyallahu an an masa mubaya'a wai sai umar ya duba bai ga aliyu gina da tsalin ba shi ne sai umar ya ce zai je har gida ya zai sanya a kamo aliyu sai ya zo ya yi mubaya'a to wai umar yana zuwa kofar gida kawai sai ya yi sallama sai fadima ta ji muryar umar ta ce ga mugun mutumin nan ya zo sai yi sauri ka fito waje ka san cewa wai umar zai kutsa har cikin gidan ba sallan ta zo tsaya ko ba kira sai umar ya ce mata kauce ki bani waje ina neman ina aliyu yake ta ce wallahi ba zan kauce ba kauce ki bani waje wai fadima tana da ciki ko cikin wata wata biyar ne ko wata nawa ne umar ya kukan kura ya yi mata kafa da ya yi mata kafa kawai nan take rabu kawai sai ta haifi yaron kawai yaron ya faɗo matacce kuma idan sun kawo tarihin nan sai a fashe da kuka a fashe da kuka wannan yana daga cikin shar abinda umar ya aikata ga ahalul bait Allah ya tsine mai Allah ya tsine mai har irin wannan labari an zauna ne an shirya shi kuma an shirya shi ne saboda a batawa umar an gane ko to ire-iren wayannan labaruka an kana jin za su daiwa to irin wannan shi ne cewa idan an ba da labari kowane irin labari ka binciki isnadin labarin idan har labarin ba shi da isnadi mai kyau ka wurgar da shi kawai domin wani yakan ba da labari don ya ɓata wani an gane kamar yadda 'yan shi'a sun kware wajen ba da labari wajen ɓata mutum don a zuba mai da mai mutunci to akwai mutanen da sun kware wajen shirya labari don su ɓata mutuncin wani malami misali so haka idan mutum ya kawo wannan a ina ka samo wannan labari yaya isnadin shi yake yaya kai ka san gaskiyar maganar nan an gano wannan ko to in ba haka ba kuwa za a ringa cin mutuncin masu mutunci an gane duk wani abu wanda ya zo in ka san mutum wani mutumin kirki ne sai aka jingina mai mummunan abu kada ka yarda da wannan sai an samu isnadi tabbatacce idan ba isnadi maganar ya ayyuhal ladina amanu in ja a kun fasi kun bi na bayin fata bayyana nan yana da bakkar amfani a cikin addinin musulunci in ba haka ba kawai kowa zai shirya abin da ya ga dama kawai ya jingina kawai wane yayi kaza kawai sai ka dauka ka yarda ko annabi yana cewa lawyu dan nasu bi da'awahum da a ce ana ba mutane duk abin da suka yi da'awa a ce kowa duk abin da ya faɗa da sunan addini ana yarda da shi ladda ha'u dima dima'a qaumin wa amwalahum da wasu mutane sun yi da'awan jinin wasu mutane da kuma dukiyoyinsu da kashe lakinin bayyana alal mutane sai dai shaida ya tabbata ga wanda ya kawo ƙara wal yaminu ala an kara rantsuwa ya tabbata ga wanda ya inkari almuhim idan mutum yana karatun littafin shi'a yana cike da kazafi yana cike da karya ga mutanen kirki kuma suna yin haka ne don su zubar da mutuncinsu saƙon da suka ɗauka ɗin nan a daina yarda da shi an gano wani ko na'am wa fitani fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa haka nan suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam اليهود والنصارى ما بلغوا في تهريس والتوراة wato Yahudawa da Nasara ba su kai gaya a wajen karkatar da Attaura da Injila ba. Ma balagahu haula kamar yadda waɗannan ƴan shi'a suka kai 'yan shi'a sun yi nisa wajen karkatar da Alƙur'ani. sun yi nisa wajen karkatar da ainihin tarihi fa kullu ayatin la'ani wal azabi wan nifaq wato dukkan ayoyi na tsinuwa da azaba da munafinci yasubbunaha ala ashabi muhammadin suna zuba shi ga sahabban annabi duba wannan duk inda Allah ya magana munafinci sai ce sahabban annabi duk inda Allah yake magana akan ainihin kafirci ko kuma inda Allah yake magana kan tsinuwa sai su ce annabi inna allaha ya amurukum an bakara Allah yana umurtan ku ku yanka shanu ku yanka sanuwa kaga dai wannan abin ya faru a yaushe ne zamanin annabi Musa amma ɗan shi'a sun tafsirin inna allaha ya amurukum an bakara sai ai Aisha Allah yana umurtan ku ku yanka sanuwa saboda tsaban kiyayya da suke ga Aisha suke wannan sanuwa ana nufin Allah ya ce ku yanka Aisha kenan tun zamanin annabi Musa ne Allah ya ce a yanka Aisha kenan an gane to wannan yana daga cikin wato ɗabi'a na 'yan shi'a saboda tsananin adawa ga ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wala siyama ababakar wa umar kai musamman ma abubakar da umar daga cikin wayanda ɗan shi'a ke tsananin adawa da su musamman wayannan manyan sahabbai abubakar da umar wa kullu ayatin wa'id wa ayatin na da kuma duk wani aya na kacewa da ayoyi da ke magana kan wuta sun ce sahabban annabi ke ne wa ayatin nifaq wa ayatil kadhib kai duk wasu ayoyi na munafinci da ayoyi na ƙarya wa ayatil fujur da ayoyi na fajirci da ke sahabban annabi ke ne umullah kai Allah ya wajar wayannan mutane Allah ya mana maganin su saboda suna tsananin lalata addinin musulunci da musulmi wayannan mutane Allah shi kiyaye de eh. wa alaikum assalam daga cikin musulmai cewa ko da bai san da hadisin ba annabi ya faɗi abin da zai faru da nan gaba kamar misali an haifi yaro ko wannan yaro zai zama sabon shi ya da ai ba sai san da magana abin annabi ya faɗi abin da Allah ya hukunta sai ake samu hmm? shi ne wa alaikum assalam ya yi kama da na yahudawa mana amma su suna kiran kansu yahudawan ne? la su suna kiran kansu musulmi suna kalmar shahada suna sallah suna kaza a gane shi ne yake nuna maka cewa su din na ƴan shi'a da suke da awon musulunci sharrin da suke wa musulunci ya fi sharrin da yahudawa suke yi zai zaba ko gaba an gane wannan tunda malamai suna kawo cewa an tambayi yahudawa su wane ne siyayyun mutane bayan annabawan ba yahudi an tambaye shi wane ne siyayyen mutum bayan annabi musa sai yahudawa suka ce sahabban annabi musa aka tambayi nasara su wane ne siyayyun mutane bayan annabi isa ta ce safa annabi isa sai aka tambi yan shi'a su wane ne mafi sharrin mutane bayan annabi ta ce safa annabi Kada su wane mafi sharrin kenan sun tafi sharrin su shi'a an gani dukkan al'umma kowane al'umma suna yaban sahabbansu amma mu namu yan shi'a suna tsine masa sahabban annabi wajen billah eh wa alaikum salam ai na ce maka na yarda amma ba yahude na tana cewa ashhadu anna muhammadu rasulullah ba yahude na kiran sallah ba yahude na sallah ba yahude na azumi ba yahude na zakka ba yahude na aikin haji ba yahude na karanta al alqur'ani yadda suke karantawa shi ne abin da nake nuna maka cewa tabbas magana da ka faɗa haka ne ba wai suna da fahimta na yahuda amma suna jingina kansu zuwa ga mai kuma yanzu in ana maganar musulmi ga wanda bai san musulunci ba ya gansu ne zai ce don shi ne ake gaya ma na'am shi kenan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk